الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب من صلى الأسرى يوم النفر بالأبطه هل ينزجكم وانا للتافنا الحج باب ديغا باتا abin da ya shafi wato ɗauke ma mace mai al'ada tsawafi na bankwana ana ɗauke ma mace mai al'ada tsawafi wanda yake na bankwana to wannan babi babin wanda ya yi sallar la'asar yawman nafir an ce yawman nafir abin nufi shine wato ranar da ake barin wato mina don a dawo garin makka shine yawman nafir akwai yawmin nafr al-awwal akwai yawon nafr tani. akwai ran da ake fara bari shine na farko shine ranan 12 wannan shine an nafarar al-awwal akwai kuma yawmin nafr tani thani shine ranan sha'u. kuma duk wanda mutum ya aikata ya yi, Allah ya ce faman ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi ya ce babin wanda ya yi sallar la'asar wannan ranar nafar din a wajen da ake kiran shi al-abtah al ne shine yayin da mutum ya bar mina ya kama hanyar maka akwai wani kwari wanda yake tsakanin mina da maka shi ake kira al-ah kuma ya gabata ma a hadisan baya cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam anan yi sallar azhar daga asar da magariba da kuma isha a nan wajen amma aikata haka din ma'ana ya yi shi ne don ya samu sauƙin tafiya amma dai kofi bayansa kuma sun ɗauki wannan suna aiki da shi amma kuma baya cikin nusu bai cikin abin da mutum zai ce lallai abu ne wanda yake na aikin haji wannan kamar yadda ibn al yake faɗa cewa ba a san sabanin wani akan haka ba cewa baya cikin nusu ana bai cikin

فأنت أحسن مالك أقبل من شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أي صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النذر قال لي أبرح يفعل كما يفعل مراوك قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو تعالى بن طالب حدثنا ابن وحي قال أخبرني عمرو بن حارث أن قتالة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكفر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمعصر ثم ركب إلى البيت فطاف به قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معين حدثنا سفيان عن هشام عن علي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمع لخروج تعني بالأقوى قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التعصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ثمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بالقوى بين الثنتين ثم يدخل من من الثانية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حجا أو معتمرا لم لم ينخ ناقته إلا عند البهر المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا ماشيا ثم ينصرف ويصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله ويطوف بين الصفا والمروة وكان إذا صلى عن الحج أو أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يليق بها قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث قال سئل سئل عبيد الله عن المحصنين فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني مفصلا الكبرى والأصغر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في عشاء ويحجب هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم wa'annan babukan guda uku duka suna da alaka da juna farko hadisin abdulaziz ibn rufai ya ce na tambayi anas dan malik radiyallahu anhu cewa ka bani labarin daga cikin abubuwan da ka kiyaye wato a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallar da yayi ta azhar a ina yayi ta yawmat tarwiya yawmat tarwiya ranan takwas kenan shine ranan shayarwa ranan takwas ga watan zulhijja shi ake kira yawmat tarwiya an tambaye shi na yi sallar azahar ala ya ce bi mina manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sallaci zahar ne a mina wannan shine mafi cika idan mutum zai samu mana bayan ya yi asuba a garin maka ranar takwas ɗin nan to sai ya kama hanyar tafiya zuwa mina in an samu haka shine mafi cika haka aka fi so amma kamar yadda na faɗa a baya akan ɗibi mutane wani lokacin da daddare ma su je su kwana a mina su yi sallar asuban ma amina sannan su yi azahar da sauran salloli wannan idan akwai uzuri da dalilin da ya sa haka ba ne amma dai an bar abin da yake aula al'aula ne mutum ya yi kamar yadda aka yi inda masala sallalo sallama a nan ya yi, ma'ana Amina mina yi sallar azahar, kuma ya ce lita akudu anni manasika sai na ce mutu ko ina ya sallaci la'asar sai ya canja ranar ya ce yawman nafri a ga yanzu ba ita ba yawon taruya ba ce yawman nafar kamar yadda ya gabata shine ranar sha biyu ko ranar sha ah, wanda mutum ya bar mina ƙala ya ce bin abdahi a wajen da ake kiran shi abda ya ce if'al kama ya umara uku abinda ka ga shugabanninka sun aikata ka aikata domin ya zama kaman wasu shugabannin ila ba sa yin sallah a nan ne ko kuma wasu sun bi ta farkin yadda khalifofi suka zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma a nan wajen suke yin sallah amma dai wanda bai yi sallah na wajen ba ba a ce mishi aiki shi bai yi ba ba a cewa bai yi ba sai kawo hadisi kuma na Anas har ila yau radiyallahu anhu wanda ya ba ta da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi sallar azhar da la'asar da maghrib da kuma sallar isha ma'ana duk a waje ɗaya kenan sannan sai ya ya dan kwanta yake shingida shine raka da rakdata bil muhassab a wajen da ake kiran shi muhassab sannan sai ya hau abin hawansa ya tafi ɗakin Allah yayi dawaki kaga kenan wannan salloli da ya a wajen inda ya je dan yi zango yayi ne dama dan ya samu sauki inda zai karasa ya zama abin bai mushi wahala ba kamar yadda zai zo babin gaba babin muhassab aisha radiyallahu anha ta ai yayi wannan zaman ne dan ya samu saukin in ya tashi fita ya zama ya mushi sauki shine babin muhassab shi ma waje ne kamar yadda aisha radiyallahu anha ta ai ya kasance yana sauka a matsuguni ne domin ya zama wato ya fi masa sauki wajen fita inda akwai gangara akwai kido idan mutu ya bar wajen jifa zai gangara ne sannan kuma zai je sake haurawa to inda zai kuma masa sauki shine ya zango ya sauka a wajen eh, haka dan hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yake cewa kada eh, a dauka cewa kwana ko yin sallah anan ta anan muhassab din wani jigo ne a cikin jigogi na aikin haji da yanda wani idan bai yi ba zai dinga ganin kaman cewa kila aikin haji shi bai shiga ba ko kuma wasu suna ganin idan ba a yi ba babu aikin hajji ya ce a'a ya ce laisal mu'as eh, tasibu bi shay'in ai minan nusu bai wani cikin wani abu na cikin eh, ayyukan aikin haji ya ce inna ma huwa manzilun matsuguni ne dai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kenan abun abu da yake wanda ya samu ya zauna a wajen wanda bai samu kuma ya wuce to yanzu duka gidaje ne a wajen ko ina da za ka je ka kama zama a kan hanya ka ce kai sai ka zauna a hasi sai ka yi muhasar Da an yi gine-gine sai kwanta sai gine-gine ba inda za ka ga wajen to kaga mu ce zai bibi nan wajen yanzu a irin wannan zamanin zai wahalar da kansa saboda yanzu shekara dubu ɗaya da wani abu ne aiko ba aiko mai ba ma wajen da ya ta an yi ta gine-gine ana rushe-rushe a gyara wannan a sa wannan to kar mutum ya ɗauka kamar yadda nake ta faɗa wani ɗalibin zai ce to ai su an gaya musu ga inda annabi ya kuma da zauna dan haka su sai sun ga wajen ko sai sun yi to ya je ba zai ga wajen ba to an bai ga wajen ba shi kenan shi ake hajji shi bai shiga ba ke to hatta inda ya jifa ma kace sai ka nemi wajen ma yanzu an canja inda ya jifa mana an canja ginin da aka yi da ginshikin duka ba wancan ba ne saboda haka abu ne wanda yake na sauƙi ne da kuma canjin zamani da yanayi matukar ba shi ibadar bane ka cokam ɗinta aka canja ta Shi an ɗauke ta ko an musanya ta da wani abu to sai a yi ta yi gwargwada Allah ya ce fattakullaha masaba fattakullaha masaba haka nan zama ko yin zango a wajen da ake kiran shi zuƙiwa gabanin shiga maka abin da yasa ka kawo wadannan yana nufin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zango a wani waje guda ɗaya bane ka ce a wata ji da yawa dan ya zo yakan yi zango a nan wajen dan haka yana yin ne haka wani lokacin saboda sauki sai ya ce annuzulu bil bahai lati bi bil hulaifa idan raja'a min makka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga makka yana sauka ne yayi zango a wajen da ake kira shi ba za a zauna a huta mana a hutar da dabbobi a kwance kaya masu masu gyara jikinsu su gyara masu canja kaya su canja don ya shiga cikin iyalinsa cikin wato hai'a mai kyau cikin yanayi mai kyau sau da aka shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan zangon yanzu sai zango kafin ya shiga madina wajen da ake kiran shi albarka shine zuki wato ya sake kawo hadisi na abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma cewa shi ma yana yana yin wato asalin zango a nan wajen buɗewa bainar taniyatain attaniya shine wato hanya da take tsakanin duwatsu ko shine hanya da take tsakanin duwatsu sannan sai ya shiga saniya wacce take ta saman maka ana hanya ce ta duwatsu maka tana da duwatsu haka nan idan ya zo daga makka kuma aikin haji ko umara baya baya sauke taguwarsa sai ya zo daidai bakin masallaci daidai bakin masallaci a nan yake ajiye taguwarsa sai ya shiga ya je ya fara tawafi tawafi guda bakwai haka nan yana wato sassarfa guda uku sannan kuma guda hudun ya yi tafiya sannan sai ya je ya yi raka'atai a tsawa shine bai salli sajidatai sannan sai ya tashi kafin ya koma matsuguninsa ya je yi safa da marwa sannan idan ya dawo daga hajji kuma in zai tafi madina yana zuwa ya tsugunar da dabbarsa a zirkulaifa wajen babha kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa to kamar yanzu in an tafi da mutane ba ba haka ake yi ba inda yanzu kamar motocin da ake daukan mutane daidai suke da dabbobi an gane ko amma idan idan tafiya ce ta ta musamman wasu suka shirya ana yin haka wani lokaci an ɗebo mutane tafiya ce ta musamman kamar ɗalibai ko wani waje ana zuwa za a sauke su a bakin masallaci sai hanya za su haura su shiga to kaga wannan ya fi cika amma yanzu ka ɗebo alhazan jiha ɗaya wajen guda ɗari hudu ya za ka je ka ajiye su a bakin masallaci wani bai taɓa sanin wajen ba bai ma san me zai to haka sai an je mutum ya samu masauki ya samu inda zai zauna to shi kenan sai ya so kuma ya taho masallaci amma kan ya ce shi ma sai an kai shi da motar da aka ɗauko sa a kai shi bakin harami a ajiye shi tunda haka aka yi a yanzu hakan ba zai yi ba hakan ba zai yi ba yanzu an gane ko almuhim waɗannan akwai wasu abubuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata su A idan mutum ya yi ƙoƙarin koyi da shi don samun lada wannan ba laifi a ciki kuma amma in ya bari ba bai saba ba in gane ko wannan cika ne shi yasa ga a cikin yawancin sabai ba a cewa kowa ya yi haka sai zahi dan umar saboda shi yana da bin diddigi da ƙoƙarin kwatantawa yana ƙoƙarin kwatantawa amma kuma ba a zargar sauran cewa ai ba su yi ba saboda ba abubuwa ne waɗanda suke na wajibi ba haka ne ce wato ubaidullahi ɗan nafi ya ba da labari cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ma'ana nan yake sauka ya yi zango haka nan Umar haka nan Abdullahi Ɗan Umar haka nan nafi ya sake rawaitowa daga Abdullahi Ɗan Umar ku an ma cewa har yana yin sallah a muhassar din nan yana sallah azhar da asar ina tsammanin ya ce ma har da magarba khalid ya ce ba na kokwantar sallar isha sannan sai ya sai ya sai ya dan kishin gida shine yahja yahja'u hajatan sai ya kishin gida ma'ana ya dan huta Allah ya ce kanu qalilan minan laili ma ayyana mun. ma'ana dan kishin gida da mutum zai dan huta shine yahja'u hajatan sannan yana ambato haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma haka yake sai har yanzu dai babin man nazala bi biduwa idan raja min makka wanda yayi zango a zokewa idan ya dawo daga makka ya dawo daga makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zango ya zauna kafin ya shiga gari kafin ya shiga gari yakan zauna a sauke dabbobi a kwance kaya masu canja kaya su canja masu ah, kinsa kayansu su kinsa kafin sai ya shiga madina kafin sai ya shiga madina ba so mutum ya dawo gida duka a galabaici haka ko ina kura a jikin shi da datti in gane ko ana so mutum ya dawo ya samu ya dan kintsa jikin shi kafin ya shiga gida ya zama ya gyara jikinsa na'am قال رحمه الله تعالى وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي أنه كان إذا أقبل بات بالجفوة حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بالجفوة وبات بها حتى يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن بن حيثم أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما أرب المجاز عكاب مكر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نفت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن حفص عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حارت صبية بنت النبي فقالت ما أراني إلا حادثتكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا حادثتكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا أطاف يوم النحل قيل نعم قال فكيف قال أبو عبد الله حدثني محمد حدثنا محاضر حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبقوا إلا الحج فلما فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النافل حاضت صفية بنت قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع ما أراها إلا هامستكم ثم قال قلت أختي يوم النحر قالت نعم قال ففيه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكن حللت قال فاعتمدي من التنعيم فخرج معنا أخوها فلقيناه آه، مدلجا فقال معيدي مكان كذا وكذا ya sake kawo hadisin abdullahi dan umar cewa ya kasance idan ya gabato ma'ana daga maka kenan ko kuma zai shigo madina yana yin zango a zaituwa har sai gari ya waye sai ya shiga ba a so mutum ya auka mai iyalin shi cikin dare wani ya dawo daga aikin haji duk magana da zaka masa karfe 1 zai kado mota shi sai ya zo gida karfe 2 zai zo ya shiga gida ya hana iyalin shi sakewa ya hana su nutsuwa ya bari ya kwana mana da safe shi ya fi nutsuwa ya ana so mutum ya zama ya shigo cikin sakewa cikin walwala ba gaggawa ake ba Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana ya zango har sai gari ya waye haka nan idan ya zo wato ya bar idan nafara in ya bar aikin haji yana bin zifiwa ya kwana har sai gari ya waye kuma yana cewa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa babi na gaba babin cinikayya babu tijarati ayyamal mausi babin yin ciniki kwanakin wato asalin biki na aikin haji shine al-mausi haka nan da yawo cikin kasuwanni na jahiliya asali shine cewa siye da siyarwa ba a iyakance masa lokaci ba ana ko da wani lokaci mutum yana iya siye yana iya siyarwa sai lokacin da shari'a ta togace kawai akwai lokaci ɗaya da shari'a ta hana yin ciniki a cikinsa shine lokacin da liman ya hau mumbari ranar sallar juma'a wannan lokaci shi kadai ne aka hana a cikin lokuta mutum ya yi ciniki in ba haka ba kowane lokaci mutum yana ciniki amma wannan lokaci Allah ne ya hana cewa idan nudiya lis-salati min yawmin jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay wannan lokaci kaga lokaci ne da aka hana ciniki a ciki to abin da ya shafi kasuwanci a aikin hajji wasu mutane sun kasance wato suna ganin laifin mutum ya yi cinikayya alhali ya shiga aikin haji saboda suna ganin ya shiga wani aiki na ibada ya za a yi kuma ya cuɗanya da siye da siyarwa ma'ana ya shiga cikin cinikayya to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ah, babu laifi babu laifi laisa alaikum tunahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu laifi akan ku ma'ana idan kuka nemi falala daga Allah shine ku yi cinikayya babu ne wato kasuwanninsu ne na jahiliya wanda suka fi shahara a cikinsu guda uku akwai eh, zulmajaz akwai kuma ukaz akwai kuma majinna ko majanna bil kasri ko bil fati su ne suka fi shahara wanda a jahiliya suna in sun taso daga arfa ana suka ba arfa tunda daga nan kuma za a shiga wasu ayyuka ne na wajibai na aikin hajji an gama rukunai to sai ya zama sukan cuɗanya da ciniki da siye da siyarwa kasuwannin ɗaya tana tsakanin maka da ba'id ɗayar kuma tana tsakanin marwar zahra da makka duk dai suna nan ɗaya kuma tana hanyar arfa sai zama suna cinikayya su buɗe kasuwanci kamar da yadda yanzu ake yi a zuwan lokacin ka tafi mina in ka sa ido sosai za ka ga wasu ma kasuwancin ya fi musu zaman mina da ake yi aka je ka samu an gwaje koli kasuwa babba sosai ana ta siye da siyarwa ana cinikayya wani ma sai manta aikin hajji yake an gane ko to wannan ba a hana ba saboda bukata ce ta mutane bukata ce ta mutane musamman in ya shafi abin da mutum zai ci ne wannan ba a hana mutum siyan abin da zai ci amma dai sai ana faɗaɗawa to shine shi imamun bukhari ya ka wannan babin dan ya nuna musamman abin da ya shafi waɗannan kasuwannin nasu na jahiliya to sai ya kawo hadisi da yake nuna babu laifi yin haka ko da a cikin yanayin aikin haji ne ba laifi sai dai kawai kar mutum wannan kasuwancin ya shagantar da shi daga tsoron abin da ya shiga na ibada in gane ko wani lokacin kaga alhaji ya je aikin haji ya je fara ɗiban kaya amina kana ce mishi a'a a hankali sai ya zo ya zubar daga baya saboda duk tsummo kara ne zai je kwaso ta siya ko? akwai wanda suka yi wallahi daga baya da ya zo ya rasa inda zai da kaya to kaya ne irin gwanjen nan za a zo a ce ma guda goma riyal kowace ne ɗan daya shi wai zai ga a garinsu ana kawo wannan gwanjen jallabi ana siyarwa sai ga kamar za su kare sai ya gama tilasin ya zo maka sai ga kayan da suka fi su kyau da sauki sai ga nashi kamar ya kalle su sai ga tsummo kara ne to haka za ga mutane suna ta tilan kaya haka ana kokarin a yi wani ma bai cika ma ibadan da ake na jiba ba ma ya daura kaya ya zo kuma abin ya zama mishi damuwa zo ana ta neman kai da kaya to almuhim ba ana kasuwanci ba shi kasuwanci yana daga cikin bukata ta dan adam da Allah madaukakin sarki ya halatta shi yasa shi a asalin shi ma halal ne Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba asalin shi halal ne tun kafin ma zuwan shari'a shi siye da siyarwa ba a haramta shi ba saboda bukata ce ta dan adam dan adam bai iya biyan bukatarsa in ba ta hanyar musanya ba kuma ana yin shi ne ta hanyar cinikayya saboda haka kasuwanci ba laifi bane amma dai yana shiga wani lokaci na hani haka nan kuma in ya fito da wani irin yanayi ko wata sura da shari'a ba ta yadda da shi ba sai a ce kasuwancin bai yi ba kamar in ya kunshi abin da yake haramun ne ko kuma ya kunshi abin da yake najasa ne ko ya kunshi abin da yake yaudara ne an gane to irin wannan to sai a ce kasuwanci bai yi ba amma matukar bai kunshi wannan abubuwan ba babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fabi'u kaifa shi'tu ku siyar duk yanda kuke so matukar bai auka cikin abin hani ba to har a cini a aikin haji ba a hana ciniki to almuhim dai a jahiliya suna suna ganin cewa da musulunci ya zo to ya tafiya wannan kasuwannin na tsakanin arfa da maka yaya ciniki ya koma ke je kasuwar musamman ya siyo kaya akwai laifi a ciki ko babu sai Allah ya ce musu babu laifi to ya kawo hadisin ibnu abbas ya ce eh, kana zulmajaz wannan kasuwar ta Zulma jaz da ukab wato matattara ne na kasuwanci a jahiliya Ke lokacin da musulunci ya zo kamar sun kyamaci kuma su je wajen su dinga cinikayya saboda cinikin ana yin shi ne lokacin mausin dama season ne idan season din aikin haji ya zo to kowane mutanen kasashe yankuna na laraba sun zo zo to sai su haɗu a wannan kasuwancin suna cinikayya kuma ana ga ibada ta aikin haji da kuma wata dama ce ta kasuwanci to tunda a jahiliya suna yi ba a hana musu ba da musulunci ya zo su da karan kansu sai suka ga to ya za su haɗa kuma aikin hajji da ciniki sai suna kyamar haka suna ganin laifi ne har sai da aya ta sauka Allah yake laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbi ba laifi akan ku ku nemi wato baiwa ko kyauta da Allah ya muku ta wato shine biyan bukata na hanyar kasuwanci kuma an koma cikin wasu littattafai na tafsiri kamar malami adwaul bayan a cikin fadin Allah madaukakin sarki liyashhadu manafi'a lahum cikin suratul hajj liyashhadu manafi'a lahum yana daga cikin hikimomin aikin haji mutum ya shaida amfani Allah ya ce manafi'a lahum amfani din nan wani zai je sai abin da yake bukata a lokacin aikin haji saboda haka wannan yana cikin amfani ma'ana ka sai wani abu da kila kana kwaɗayinsa, sa ko kana son ko kana buƙatarsa, kuma sai ka ganshi to wannan dai ya shiga cikin manafi Allah ya ce li yashhadu manafi alahu amfanoni da yawa ne na duniya da lahira ma'ana amfanin lahira a cikin aikin haji shine ana kubutar da wanda ya aikin haji a tsarkake shi daga zanubansa dan haka yana zama ya tsarkaka ma'ana ya samu karɓuwa ya samu gafara da rahamar Allah wannan amfani ne na aikin haji na lahira amfani na duniya kuma akwai abubuwa da yawa za ka yi ta'amuli da mutane da yawa za ka yi abokai za ka yi meye za ka yi siye za ka siyo tsaraba ka kawo duk wannan manafi ne da Allah ya ce ya yashhadu manafi daun ka Dan ya har su halarci amfani ne kaga ba zai yi a hana su kuma cinikayya ba tunda yana cikin manafi din manafi din suna nan da yawa ma'ana da yace laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum sai yace fi mawasimin hajji cikin lokacin aikin hajji babu dai sai yace babun babu lidilaj ko Babu liddilaj amma ya yafi da fataha da shadda akai shine wato al idlaj shine muke fara tafiya farkon dare lokacin dare bai yi nisa ba ya dan shudan ya tafiye shi da dare ah, ya zo cikin wani hadisi cewa wa alaikum bi shay'in min ad-dulja ko ana mutum zai yi tafiya dan shudan ya tafiya shi da farkon dare mana akwai alkhairi a ciki in gane ko akwai alkhairi to yana ya kawo hadisin Aisha radiyallahu anha tace Safiya radiyallahu anha jina al'ada ya zo mata ma'ana daren nafar wanda za a bar mina kenan sai ta ce ni fa ina ganin kamar zan tsare ku ma'ana sai kun jira ni har jini na ya dauke sannan na yi tsarki manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mata aqra halka, wannan kalmar ta gabata kalma ce da ake faɗa ga mace mai al'ada ce a fafat yawman nahari ta yi dawafi na ranar goma ga wata aka ce eh yace to fanfili baki da wani abin da zaki jira kuma sai ki zo mu kama hanya shine ma'ana fanfili Ki zo mu tafi haka ne sake kawo hadisin Aisha take cewa mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ba ma da niyyar komai sai aikin haji shi lokacin da muka isa sai ya umarce mu cewa mu yi tahalluli ma'ana mu mayar da aikin da muka dauko na haji ya koma ya zama umara ke lokacin da ya zama lailatul nafar sai safiya bintu huyay radiyallahu anha sai jini ya zo mata na al'ada sai ta ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce halqa akra ma uraha illa Sai ya ce ban tsammanin komai sai ganin cewa ita za ta jinkirta muku tafiya za ta tsare ku sannan sai ya ce ta yi dawafi na ranan yanka aka ce ta yi ya ce fanfili sannan sai ni Aisha radiyallahu anha ta ce sai na ce to aini ban yi ta'allul ba domin sai da muka zo maka da aka ce a yi tahalluli sai jinin al'ada ya zo mu da haka aisha radiyallahu anha bata yi dawafi ba ma'ana bata yi dawafin umara ba an gane ko bata yi dawafin umara ba to kenan aisha radiyallahu anha kaman ita aikin haji ta yi zalla kaman ifradi ta yi ina fata an gane kaga in ifradi ta yi kuwa ta yi aikin haji ne zalla to da za a koma tunda mafi yawancinsu an ce su mayar da aikin hajjin umara ita kuma bata samu wannan damar ba shi ma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko kuma aikin haji da umara kaga kenan sai ta ga kaman ita kadai ce ta zama bata samu wannan damar ba dan haka sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni fa ban samu wannan damar ba wani lafazin ta ce a yarji'un nasu bi hajjin wa umratin wa arji'u bi hajjatin to sai ya ce fa'atamiri minat tan'im ki je wajen da ake kiran shi tan'im shine wato eh, wajen maka daidai inda hil yake ki ce wannan wajen ma'ana ki ki ɗauko umara sai ɗan uwanta eh, abdurrahman ya fita tare da ita sai take cewa falakinahu mudallijan mudallijan sai muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon dare yana fitowa shine wannan shahid sai ya ce ki makana kaza wa kaza ina fitowa ga inda zaki same mu amma mu mun kama hanya da haka ki same mu a waje kaza kina ya fara tafiya shi da ya bar maka farkon dare amma kan mutum ya je ce to tun da haka ne ba a zo a ce an sa musu lokacin tafiya alhazan garin su za su tashi bayan sallah asuba ya ce to sakatare ba sai dai ka yaƙuri don sai mun yi mun dalijan a zo sa aka zuke ce ba da ni fa ba haka aka mana hadisi ba a hadisi an ce muddali dan haka sai dai ka jira ni sai da daddaren nan zan fita ba zai yi ba ba kai ne ba ne mutane da yawa ne sau da ka da abin da ya samu in ta fado an yi haka din an ce ku zo ku tafi farkon dare to fa hawa ni ni'man in bai fado ba ka bari sai in kai tafiyar ka kai daya misali in ka je umara kai ka kai kanka to sai ka zabi duk lokacin da kake so ka ce zaka bar gari. amma ka je karkashin wata hukuma ita take rike da kai da duk abin da ya shafe ka da passport ɗinka da komai naka yana hannunsu to fa baka da wani abin da zaka taka shi yasa passport din ma an aka karba tiran da ka shiga Saudiya ba za a ƙara baka ba sai ka zo shiga jini so aka kai yanzu a hannu kake <laughs> ba wani wanda zai baka in za ka yi juyin duniya nan ba za a baka passport kana ji kana gani za a ɗaga a sa a cikin wani buhu a ɗauri. kuma za a baka shi ba Ka ga kenan kana ƙarƙashin wasu kenan sai dai a dan baka ID card shine zai zama password ɗinka kai ta yawo to kaga ba zai kyautu mutum ya zo ya ce sai shi abin da yake so ba da ana samun waɗannan mutum sai je ya fake ya makale a harami ya ki fitowa ya ta wahala da abin nan to wani ta kama sai a tafi kuma abin shi almuhim akwai abubuwa waɗanda zamani ya zo da su a canje da tsari na zamani kar mutum ya ce sai ya ci karo da su an gane ko kar mutum ya ce sai ya ci karo da su mutum ya yi gwargwadon abin da zai iya yi ai Allah ya ga zuciya Allah ya san niyoyinmu to haka mutum ya samu dai ya zama ya yi aikin haji wanda zai zama karɓaɓɓe kuma kubutacce to wannan hadisi shine hadisi na ƙarfe da malam ya kawo aka abin da ya shafi aikin haji babi na gaba ko littafi na gaba ce kitabul umra wannan littafin zai magana akan umra umara kaman wato wani bangare ne na aikin haji Kamar karamin aikin haji ne ne. Kamar karamin aikin haji ne umara ya ma masu fassara da turanci suke kiran shi laysa haji ana shi ba aikin haji bane kaco kamar wasu bangarori ne na aikin haji asalin umara a harshen larabci ma'anan shi ziyara al'umratu ma'anahu az-ziyara shine ziyara wasu kuma suka ce a'a daga raya raya abu ne daga umran ne Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah bai kyautu tuka mushrikai su dinga raya masallatan Allah ba suka ce daga umran ne saboda umara mutum zai je ne duka abin da zai bai wuce cikin masallaci ba mana duk abin da zai yi a cikin masallaci yake tawafi ne sai safa da marwa shikenan sai duk ɗaya a cikin mutum zai ba zai fita ba da haka kaman yana raya masallacin ne da ibada amma dai ma'anan ziyara din ya fi ƙarfi an gane ma'anan ziyara ya fi ƙarfi shi yasa wanda suke cewa mutumin maka baya umara suna kafa hujja da haka saboda yanzu idan kana da yan uwa misali idan suka zo garinka inda kake ai sun ziyarce ka ne ko to kai kuma da suka sauka a gidanka wannan yan uwan naka in ka je ka gaishe su a ɗakin da suke kai ma ka ziyarce su ya za a yi ka ziyarce su sun zo garinka akwai yadda za ka yi ka musu ziyara babu shi ne aka ce to mutanen maka su ba su ziyarci maka ba ko shi yake fitowa daga wani waje zuwa ya ziyarci maka ya koma amma wanda yake cikin maka bai da ziyara shi ake cewa mutumin maka bai da umara wannan wata matsala ce ta malamai suke kawo ta cewa ya za a yi almaki ya yi umara haka mutumin maka baya umara amma dai wasu suka yi mutum ya fita ya je tan'im din ya dauko ni ya umara ya shigo yake wannan matsala ce da mun yi bayanin ta a baya wasu suna ganin wannan umaran ba ta yi ba sai dai in ya shi cikin yanayi irin na aisha radiyallahu anha amma ba irin wannan yanayin ba wasu na ganin ba da haka mutumin maka in har yana su umara sai dai in ya fita daga garin maka ya tafi wasu garuruwa ko ya tafi jidda ko ya tafi wani gari daban wajen maka in zai dawo to shine sai ya niya umara sai ya shigo da ita almuhim wannan shine umara kuma umara ta kunshi abubuwa ne guda guda hudu akwai ihram shine niyya akwai dawafi na umara akwai safa da marwa sa'ayi sai kuma aski ko saisaye wannan shine umara duk wanda ya wannan yayi umara yasa kila a cikin minti 30 zaka iya gama in ka samu babu cinkoso da haka umara ba wani aiki bane mai yawa farko ihrami ne sai dawafi sai kuma sa'ayi sai kuma aski ko saisaye sai kuma abubuwan da ake aka hana ma mai yin harama ko ta aikin hajji shi ma mai umara ta hau kansa amma abin da ya shafi cire farce ko shafa turare ko lullube kai ko sa rufaffen takalmi ko dinkakken kaya wannan duk an hana ma mai aiki hajji haka na an hana mai umara to sai abu na biyu shine cewa shin ita umara kamar yadda aikin hajji yake wajibi akan kowane musulmi a rayuwa sau daya to shin ita ma umara wajibi ce ko ba wajibi ba ce umara wajibi ce ko sunna ce eh sunna ce ba wajiba ba ce to me dalilin cewa ba wajiba ba ce na ba a a ce sai mutum ya yi ba ta cikin yawa ga wanda ya dan kamo hanya aka ce buniyar islamu ala hamsin ba ce umara a ciki ba ko haka nan mutumin da ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ya rubuta min na sallah ya gaya masa me ya rubuta min na azumi ya gaya masa bai ce mishi hadda umara ba malamai sun yi sabani gida biyu wasu sun ce wajiba ce kamar yadda aikin hajji yake wajibi wadda ita ce fatawar malaman shafi'iya da hanabila in gane ko su suka tafi akan haka malaman malikiya suka ce sunna ce kowanne kuma suna da dalilansu amma dai dan mutum ya fita a cikin sabani in gane ko shine sai ya daure da ya umara sawa'un ya dauke ta wajiba ko sunna ce almuhim dai yayi umara a rayuwar shi so daya don ya fita a cikin wannan abin nan shi imamun bukhari rahimahullah shi yasa wani malamin shafiya da ya yi ta'assubanci sosai da kabilanci ya ce imamun bukhari dan shafiya ne kuma ba shi malamin hadisi saboda duk babukan da ya kawo in ka duba za ka ga ya fi karkata zuwa ga fatawar malaman shafiya don anan ma cewa babu wujubil umra da haka shi a wajen shi wajiba ce imamun bukhari ya ce babu wujubil umra babu wajabcin umara inda baya ganin wajabcin ta zai ce babul umra kawai ya shiru zai ce babu wujubil umra da haka shi yana ganin cewa umaran nan wajiba ce wa faddiha da kuma falalarta me falalar umara lallai umara tana da falala masu yawan gaske ko da daya aka ɗauka a ciki ya ishi mutum shine al'umratu lil umrati kafaratu lima bainahuma cewa daga umara zuwa wata umara suna kankare abin da ya shiga tsakanin su na laifuffuka a ce an kankare ma mutum kananan laifuffukansa wannan alkhairi ne sosai alkhairi ne wanda yake babba kuma musamman ma in ya zama umaran nan eh, ta faɗo cikin watan ramadan da mutane suke takwata yin zuwa eh akwai dalili shine akwai hadisai masu inganci da suka nuna falalan haka al-umratu umratun fi ramadan ta'dilu hijjatan Mana umara a cikin wata ramadan tana daidai da wanda ya aikin haji a wani lafazin hijjatan ma'i kamar ya aikin haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alkhairi ne mai yawa shi sa karka zargi mutum kaga yana cewa shi zai je umara da azumi ko ka zo ka ce wani fashi ya ce sai Allah Ila ina neman wannan alkhairin yana neman wannan falalan to babu wujubil umrati wa fadliha babu wajabcin umara da falalatta haka shi Imam al-Bukhari yana ganin umara wajiba ce kuma tana da falala na'am قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقبيلتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ya kawo fatawoyi na sahabbai abdullahi dan umar shi ma radiyallahu anhuma yana ganin cewa ai umara wajiba ce ya ce laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umra babu wani daga cikin bayin Allah face sai yana da aikin haji da umara na tilas a kansa kaga ashe Imam al-Bukhari yana da hujjojinsa Abdullahi dan Abbas shi ma yana karfafa haka yace to ai ita umara an gwamutsa ta da aikin haji a littafin Allah dan Allah ya ce wa atimul hajji wal umrata lillah wannan yana nuna wani abu yace yana nuna wajabcin ta ne tunda an ce ka cika aikin haji da umara ga Allah to wayannan dalilai ne da wanda suka tafi akan cewa umara wajiba ce amma dai wanda suka ce ba wajiba ba ce sune wadancan dalilan ba ta cikin wancan rukunai da aka ce buniyal islamu ala khamsin gane ko to wadannan sune dalilan su sai ya kawo kuma hadisi na wato Abu Hurairah radiyallahu anhu akan falala umara ce Eh, umara zuwa umara suna kankare abin da ke tsakaninsu na kurakurai wasu malamai sun ce wannan sai an daura akan ayar in tajtani bu ba'ira matun hauna an sharadin shine sai an nisanci manya-manyan laifuka wasu wanda suka ce a'a yana nan akan itlaqin sani da haka umara zuwa wata umara tana kankarewa ita ba ta da alaka da wancan in tajtani bu an gane saboda ƙarfinta mana ya kai ya kankare abubuwa da ba sai an nisanci waɗancan ba a wajen wasu ne suke ganin haka wasu kuma suna ganin lallai ita ma din ta shiga ƙarƙashin wancan dole sai an nisanci manyan zunubai sai ta yi wannan kafara ce alhajjul mabruru laisa lahu jaza'un illa aljanna shi kuwa aikin haji wanda yake kubutacce wanda shine aka yi shi domin Allah babu rafat babu jidal babu fusuk a cikinsa wanda aka tsarkake niyya aka yi shi kubutacce to shi wannan bai da sakamako sai aljanna kaga wannan ya nuna aiki haji ya fi shi yasa na gaba da ya kawo ce babu mani tamara qabla alhaji to ya matsayin wanda ya umara kafin haji ana mutum ya samu cewa ya aikin haji ya wajaba a kansa sai je fara umara tukunna daga bayan ya dawo sai je aikin haji ko kuma dole sai ya aikin haji tukunna kafin ya je umara wannan yazo sai ya samu wani ba Allah ko limamin masallacin ya ce to zan biya ma umara sai limamin ya ce to ai alhaji ni ban taba aikin haji ba shin zai je wannan umaran ko zai zai sharɗanta cewa shi sai yayi aikin haji tukunna ya je umara eh ya haji ba fa <laughs> Allah da ce zai je ai abinda abinda aka samu da shi ake aiki ai an ce wai kwai a baka ya baka za a kurdi ga umaraka a hannu ya zaka ci zai <laughs> an kama na aiki haji gara abin da yake ka je ka yi aiki da shi in ka je can sai ka yi addu'a kila sai hajin ya zo amma ka zo ka ce kai ba za ka yi ba sai ka yi haji to almuhim babu laifi mutum yana iya umara gabanin hajji dan wasu su sani wani zai zo ya ce malam ni fa ban yi aikin haji ba ni da ka bani umaran nan ka bari a cika amin aikin haji ba Kila bai san ko ba zai kai ba haka aka kawo ma aka baka to ka karba sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alayka ka karba wani kyauta ne da Allah ya ma amma zai zo ya ce kai malami ba sai dai hajin nan ta samu ya fi so in ya dawo ce mishi alhaji tunda ya je umara ya dawo ba za a ce mishi alhaji ba gida to amma ba laifi mutum yana umara gabanin aikin haji babu laifi kamar yadda hadisan za zo za mu dakata ne insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك